Assalamu alaikum ‘yan kilas wannan shine darasin mu na yau za mu yi tsa. Yau kwanan wata sha biyu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya. Yau yanzu karanta tsa, tsi, tso, tsu, tse, tsa, tsi, tso, tsu, tse, tsayi, tsayi, tsiwa, tsiwa, tsoka, tsoka, tsufa, tsufa, tsegumi. tsegumi, tsaka, tsaka, tsini, tsini, tsokana, tsokana, yatsu, yatsu, tsere, tsere, tsakiya, tsakiya, tsirara, tsirara, tsotso, tsotso, tutsu, tutsu, gatse, gatse, tsagiya, tsagiya, tsiya, tsiya, tsoho, tsoho, tsura, tsura, kitse, kitse, tsutsa, tsutsa, ratse, ratse. Wani tsoho ya tsoma yatsa a tsamiya, ya tsotsa tsini da tsini ba sa haɗuwa. Sha, sha, shi, sho, shu, she, shafi, shiri, shafi, shiri, shiri, bishiya, bishiya, shashasha, shashasha, baya shahara, shashasha baya shahara, shahara, shahara, shiga, shiga, kamosho, kamosho, shuka, shuka, shehu, shehu, sha'ani, sha'ani, shika, shika, asho, asho, kashu, kashu, shela, shela, shagali, shagali, bashi, bashi, sholisho, sholisho, shuɗi, shuɗi, sheƙa, sheƙa, nishi, nishi, shuni, shuni, shefe, shefe. So wannan shi ne darasinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya mu.